مرفوعة مطهرة kuma maɗaukaka a wurin mai ɗaukaka kuma masu tsarki babu wani datti ko ƙazanta da take samun su.